Allah kuma ya kai haske cikin kabarinsa to anan sai malamai suka ce mun saukar da ruwa da Allah subhanahu wataala yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa wanda yake tahuran mai mai abin a yi tsarki da shi zamakshari jarullah afuwan fakhruddin arrazi a cikin mafatihul ghaib yake cewa ikhtalafu yace almas'alatu thalitha ikhtalafu fi anna tahura ma huwa malamai masana sun yi sabani akan idan aka ce da Allah ya ce wa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura me ake nufi da tahura sai ya ce qala kathirun min al-ulama da yawa daga cikin malamai suna cewa a suna cewa tahuru ma yutatahharu bi abin da ake yin tsarki da shi kalfatur ne alfatur ko alfatur shine ai ma yuftaru alai abin da zaka karya kumallo da shi shine abin da kake karya kumallo da shi ma yuftaru bi was-suhur ma ma'anar suhur ma yutasahharu bi abin da zaka yi sahur da shi ya ce wannan kuma rawaito daga thalab ya ce wa an kara sahibul kashaf amma zamakshari a cikin alkashaf ɗinsa ya yi inkarin zalika wannan magana ya ce shi a ganinsa ma'an ƙahura ƙahura ɗin ba yana nufin an saukar da ruwan sama a yi tsarki da shi haka Allah yake nufi a nan ba ya ce laisa fa'ulun minat taf'ili fi shay'in fa'ul ba shi da wani tasiri a ma'ana at wannan wani zaurance ne na sarfu sai ce wa tahuru ala wajhayn fil arabiya ji fakhar sai ce kalmar tahur fa'ul dinnan tana da ma'ana biyu a larabci na ɗaya sifatun takan zo a sifa wasmun ghairi sifa kuma takan zo a suna ba sifa ba wasmun ghairu sifatin fasifatu ya ce idan ta zo a sifa shi ne kamar kakan ce ma'un tsahurun daidai yake daga ce ma'un tsahir wa alai sai zanto wa an zalna mina sama'i ma'an tsahura mun saukar da ruwa tun daga sama mai tsarki za mu zo ba da dikkar tantance tsakanin ma'anar ma'un ah, tsahur da ma'un tsahir ɗin insha Allah tabaraka wa ta'ala wal ism ka qaulika tahurun lima yutatahharu bihi kal wudu'u wal waqudu lima yatawadda'u wa ma yuqadu bihi an sai ce hujjatu al qawl al awwal magana ta farko wa anzalna minas sama'i ma'an tahura bi ma'ana tahir fadin annabi sallallahu alaihi wasallam turabu tahurul muslimi ita ƙasa tahurul muslimi abin alwala ne na musulmi mana ai ma ya tatahharu bihi ne ma ya tatahharu bihi muslim walau lam yajid al-ma'a 10 bai samu ruwa ba shekara goma to zai iya yin amfani da ƙasa ya tsarki ka gani nan tahurun din nan bi ma'ana ma ya tatahharu bihi al-insan sai ce walau kana ma'ana tahuru tahir in muka fassara at a nan da ma'ana at-tahir muka ce at-turabu tahuru sai zama tsahirul musulmi kenan kaga ai larabcin bai ba sai ce la yantazimul kalam haka zalika faɗin manzo sallama cewa tuhuru ina'i ahadikum ina ina'i ahadikum idza walagha al-kalbu fihi an yaghsilahu sab'an hadisi abu huraira ko sab'a marratin ulahunna biturab aw qala ukhrahunna anan me kuke fassara tuhuru ina'i ahadikum kaga anan taharatu ina'i ahadikum kenan ko sai yake cewa walau kana tahuru at-tahir lakana ma'anahu tahiru ina'i ahadikum kaga anan ba ma'anarsa tahiru ba kenan wahina idh la yantazimul kalam wa li'annahu ta'ala qala haka kuma Allah ya ce وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فبين أن المقصود من الماء إنما هو التطهر به فوجب أن يكون المراد من كونه طهورا أنه هو المطهر به وأن أكي مكينا الله أنا نفهم من سوك الدروة دوكي أركي دشيد ومن الله ما يأسوك الدشين ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت bihi Akdam aqdam a cikin suratul anfal yace fa wajaba hamluhu Alal al akmal wala shakka anna al-mutah anna al-mutah anna al-mutahhira akmalu haka dai a kenan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa wanda yake tahura mai matakar tsarki al-imam ibn kathir Allah ya kansa da rahama a cikin tafsiri yake cewa ƙarƙashin wannan dai ayar har yanzu yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an ƙahura ai alatan yutatahharu biha ma'ana mun saukar da ruwa a matsayin wani abu da za a yi tsarki da shi kasuhur wal waqud wa ma jara majrahu a asahhu ma yuqalu fi dhalik wannan shine mafi ingancin abin da za a faɗa anan wa amma man qala ce amma mutanen da suke cewa annahu fa'ulun bi ma'ana fa'il ma'ana tahir yace aw annahu mabniyun lil mubalaghati aw taaddi fa ala kullin minhuma ishkalatun min haythu al-lughati wal hukm laysa hadha mawdi'a bas mawdi'a basqiha wallahu a'lam ce da akwai matsala a hukunci a lugha kuma nan dai ba wajen da za a yi bayani bane ba wai dan ba a sani ba sannan ya koro hadisi kamar yadda shi ma tabari ya kawo ta hanyar hafs bin ghiyaf daga babansa Riyaf daga abu ja'far razi daga humaid ibn abi humaid al-tawil daga thabit al-bunani yake cewa na shiga wajen abul aliya ar-rayahi fi yawmin matir a wata rana da aka tafka ruwan sama wa turuqul basarati qazira gashi kuma a lokacin duka hanyoyin garin basara sun yi kazanta fasalla amma duk da haka sai ya sallah fa qultu lahu sai na ce masa ya akai kai sallah fa qala qala fa qala sai ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ai mun saukar da ruwa ya zama mai tsarkakewa don haka wannan kazantar ruwan da ya sauka na sama ya tsarkake sannan ya ƙara koro hadisi ta hanyar dawud ta hanyar wahib ibn khalid daga dawud daga sa'id ibn al-musayyab yake cewa ai wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ai la yunajjisuhu shay'un ba wani abu da yake sanya shi ya najasa mai da tabbata kuma a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara yadda a gare shi wanda rawahu at-Tirmidhi wa Abu Dawud rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi bi isnadin hasan wa rawahu Ahmad wa Shafi'i fil Um manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka tambaye shi game da bi'ir buda'a wata rijiya ce a Madina yulqa fiha an-natnu wa luhumul kilab wa luhumul kilab cewa anan ake zuba kazanta da datti da mahaifa da irin tumbun dabbobi an fede an gama to a iya yin alwala da ruwan ta sai manzo Allah ce alma'u tahurun la yunajjisuhu shay shi ruwa ai yana iya yin alwala mana yakan iya sa ka kai tsarki la yunajjisuhu shay'un babu wani abu da yake sanya shi ya zama mai najasa haka zalika ya tabbata ta hanyar abul ash'af daga mu'tamir yace mahaifina ya naji shi yana bada labari daga sayyar daga Khalid ibn Yazid yace mun kasance wata rana a wajen Abdul Malik ibn Marwan fa zakaru al-ma'a sai maganar ruwa ta faɗo akai magana akan ruwa sai Khalid ibn Yazid yake cewa minhu minas sama to ai ka akwai ruwan sama wa minhu ma yasqihi ma yasqihi uh, ghaym min al-bahri fayu'dhibuhu ar-ra'd wal barq akwai kuma wanda wato hadari yake shansa daga teku in ya so gan in ma yana da matsala to sai tsawa da walƙiya sai su sa ruwan ya zama mai tsafta fa amma ma kana min al-bahri fala yakunu lahu nabatun fa'amman batu, fa maka na minas sama ai ruwan ƙasa ba da shi ne ake tsirar da tsirrai ba kuma ba da ruwan sama ake yin ake tsirar da tsirrai to mu dawo kan matsalar mu ta bambance tsakanin at-tahur da kuma at-tahir to da yawa wasu daga ciki suna cewa babu bambanci wasu malaman la yufarriquna bainal ma'i tahur wal ma'i tahir min haythu fiqh wasu kuma suna ganin cewa annal ma'a tahur huwa al ma'u tahir fi dhatihi al mutahhir li ghayrihi amma al ma'u tahir fa huwa al ma'u tahir fi nafsihi ghayr mutahhir li ghayrihi ah, wasu suna cewa al ma'u tahir shine ruwan da akankin kansa yana da tsarki amma kuma ba zai iya saka kai tsarki ba za a iya zuba wa bishiya za a iya wanke kwano da shi a ci kuma a ci abinci amma kuma ba zai ishe ka kai alwala ba to wannan akwai hukunce-hukunce da yawa ƙarƙashin wannan matsala eh, sheik shankiti allah ya ƙara masa lafiya da yake sharhin zadil mustaqna sai yake cewa a cikin sharhin zadin yake cewa الماء قسمه العلماء على مذاهب على مذهب الجمهور إلى ثلاثة أقسام ruwa in ka ɗauki mazhabar jumhur malamai sun kasa shi kaso uku akwai alma'ut tahur akwai alma'ut tahir najis akwai ruwa at tahur akwai at tahir akwai an najis sai ce a fa aqsam muna da kaso uku kenan imma an yakuna tahuran wa imma an yakuna tahiran wa imma an yakuna najis to ya ce to a nan tambayar kai tsaye tambaya ya ce fayar da su'alu mu ba sharatan a nan tambaya da za ta faɗo maka masawafi taksimin ma'i ila hadhihi al me yasa aka kasa ruwa zuwa kaso uku sai ce wal jawabu annal ma'a lahu ruwa yana da hali guda biyu alhalatul ula imma an yabqa ala asali khilqatihi ko dai ya zanto yana nan kamar yadda Allah ya halicce shi kama isai. kamar irin ruwan da yake bulbulowa daga jikin dutse wa ma'il bi'ir da ruwan rijiya kaga yadda yadda Allah ya halicce shi a haka yake zuwan maka fama nazala wa jarabihi sailu fa huwa baqin ala asli khilqati duk wanda ya sakko ya gudana a irin magudanar ruwa kaga a yadda yake kenan yadda Allah ya halicce shi haka yake wa ma naba'a min bi'irin fa huwa baqin ala asli khilqati kaga wanda ya fito ma daga rijiya haka halin ruwa na biyu shine an ya akhudahu al-mukallafu fa yad'u fihi shay'an yukhrijuhu an asli khilqatihi mutum yakan ɗauki ruwan sai ya sanya masa wani abu sai wannan abin ya canja shi aw ya atirihun ko kuma ya zanto wani ƙanshi ya shige shi fayal fayulki fihi shay'an fa yukhrijuhu an asli khilqatihi kamar a sa masa zabibi ko wani abu da zai canja masa yanayi to fa halatul ula a yanayin farko yadda yake a ya biyo ta magudanar ruwa ko kuma ya zo a rijiya a wannan yanayin malamai suna kiransa da suna alma'ut tahur kamar yadda Allah ya faɗa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura shine alqismul awwal alqismul sani kuma wanda dan adam yake sa masa wani abu to shi kuma anan ya kasu kaso bi idza taghayyara hadha alma'u ala an khilqat idan ruwan ya canja daga yadda yake ya canja daga asalinsa fa imma an ya tagayyara bi shay'in tahir wa imma an ya tagayyara bi shay'in najas najis ko dai ya zanto an canja shi ne da wani abu mai najasa ko ya zama an canja shi da wani abu wanda ba mai najasa bane amma dai ya shige shi ya canja shi to sai ce fa in ja al mukallafu wa wada fihi shay'an tahiran idan misali mutum ya zo ya sanya masa wani abu kamar misali abin da ya sanya masa ɗin kuma abu ne mai tsarki kamar misali mutum ya ɗauko a leman kamar misali mutum ya ɗauko dutse ko wani abu dai wanda yake asalinsa dama yana da tsarki kamar za'afaran kaga ai za'afaran yana da tsarki to idan ka jefa shi a cikin ruwa kaga ruwan zai canja ko zabibi irin wanda ake rini da shi ko baba ko balaganda ko wani abu da cikin irin wayannan abubuwan ko kafir wanda asalinsa yana da tsarki to idan mutum ya jefa shi a ciki wannan ruwan bai zama datti ba bai zama najasa ba amma dai an shigar da wani abu a cikinsa wanda zai hana a yi alwala da shi to sai a kira shi da suna tsahir so a ra'ayin su shari'a suna ganin ruwan sama in yi sauka tsahir ne ba tsahur ba a ra'ayin jumhur kuma tsahur ne an gane wannan bayanin da shi sheikh shankiti yake allah ji kansa da rahama to sai ke cewa li'annahu in taƙala an asali khilqatihi ila sifatin jadida domin ruwan kunga ya tashi daga asalin yadda yake halittarsa zuwa ga wata sabuwar halitta tukhalifu ma khalaqa ma khalaqahu Allah alayhi ya canja daga yadda Allah ya halicce shi fa asbaha fihi launu za'faran wa ta'amuhu wa ra'ihatu zai zama yana kanshin za'faran launin sama da kalarsa ta koma irin ta za'faran kenan in za'faran din aka sa yace falau qult da zaka ce hadha ma'un tahur da zaka ce wannan ruwan tahur ne lam tasdu baka yi gaskiya ba li'anna tahura baqin ala khilqatihi domin shi ma tahur shine wanda yake a yadda Allah ya halicce shi wa hadha ghairu baqin ala al-khilqa haythu taghayyara bi tahirin saboda ya canja duk da cewa abin da ya canja shi din abu ne mai tsarki kaso na karshe kuma shine ruwan da yake wato ainihin najis to anan min da yasa yi mana wannan dogon bayanin dan mu fahimci cewa wa mina minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa tahuran wanda yake mai tsarkake waninsa saboda ruwan sama in ya sauka to in ma abda najasa a wurin to najasa ta ta kauce to kafin mu shiga aya ta gaba dai linuhiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma ah, khalaqna an'aman wa anasiya kathira ah, a nan ko kuma mu ƙarasa ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ce linuhiya bihi baldatan maita a ƙarshen al'amari idan muka saukar da ruwan sai mu raya ai wa anzalnahu ihya al-ard allati la nabata fiha sai mu raya ƙasar da take asali babu tsirrai a cikin ta domin al-ard al-maita shine allati la nabata fiha wala bina'a alaiha shine al mawat ihya'ul mawat shine kaje kasar da take alalace kaje kai developing dinta wannan shine an san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ahya ardan mayyitatan fahiya la duk wanda yazo kasa ya tarar da ba kowa a wurin asali ba ta kowa bace wajen da alalace lalace yazo cire abubuwan wajen ya gyara ya yi gini ko ya shuka in dai ba dama ka'ida an san ta sarki ba ce ko kuma ta wani ce to ta zama tasa kawai yanzu mutum da zai tafi daji dajin allah kawai je ya samu waje ya gyara ya zauna ta wurin nan nasa duk wanda zai shigo wajen sai ya nemi izininsa in ya gyara wajen yana noma in kana so kai noma a wajen sai ka nemi sa tunda ya riga ya zo ya yi developing din wajen ya gyara shi linuhiya bihi baldatan maitan domin mu raya ƙasa wacce take lokaci yayi wacce take ainihin matacciya to nan an ce maitan ba a ce maitatan ba tare da cewa kuma al'ar mace a baldatan kai da aka ce a nan mace ce to Allah da za mu ji hikimar haka idan muka zo karatun sati mai zuwa saboda maslaha ta rikodin za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh littafinsa ko a bisa harshen annabinsa tare da nasi wanda yake bayyananne an ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza sunna ne abu kaza kwa sunna bane yace to bai kamata bai halatta ga wani wanda ya san abin da manzo Allah ya faɗa ba kuma yanzu yana faɗar wannan sabani yace to ga kuma wani sabani a iya aiki da shi duk abin da yake akwai nasi da yake nuna haramci to babu magana kuma saɓani a maulid yana cikin bid'a ko baya ciki bil ittifaq bid'a akwai nassin da yake nuna haramcinta ko babu to a zo ana kawo cikin masail ijtihadiyya masail ijtihadiyya fa ko dai ya zama na adilla din muta'arida kamar karanta bismillah sirran aw jahran akwai hadisan da suka zo karantawa sirran akwai wanda suka zo karanta jahran sai malamai suka yi sabani ana wannan matsala ce khilafiyya a matsala ce ishtihadiyya ba a tsanantawa a ciki taharatu bauli ma yu'kali lahmuhu dabbar da ake cin namanta bawalinta ɗahiri ne ko ba ɗahiri ba ne aka yi saɓani malamai suka duba wannan su duba wannan dalili wannan su duba wannan dalili kaga wannan mas'ala ce ijtihadiyya babu nasi akan wannan sai ka kira shi mas'ala ijtihadiyya to ire-iren wannan su ake kira karanta fatiha bayan liman a sallar da yake bayyana karatu ka karanta ko baka karanta ba wasu suka ce a karanta wasu suka ce ka a karanta masu ce a karanta suka kawo hujjoji masu ce ka karanta suka kawo hujjoji ya zama an samu ta'arudul adilla fi zahir wannan mas'ala ce ijtihadiyya ba a tsananta a kanta amma abinda ake cewa bid'a ko ko sunna ka ce kuma matsala ishtihadiyya ga nasi karara ya ce kullu bid'atin dalala kai ka ce a matsala ce ishtihadiyya to kaga wannan akwai kifewar kai akwai kifewa a ciki shi yasa ce duk abin da Allah ya tsaye da hujja a kansa ko manzo Allah ya tsaye da hujja a kansa to baya halatta ga wani ya kawo maganar sabani tare da ya san abin da Allah ya ce da manzansa wa ma kana min zalika yahtamilu ta'wil wanda kuma zai iya daukan fassara biyu abinda zai iya daukan fassara biyu ya iya daukan wannan fassara nassi ne in kana karatun shari'a zaka samu wannan nassi mutane biyu sun yi hujja da shi akan abu daya wanda ya kuma ya ce haram wanda ya ce halal kuma nassin su guda to kaga wannan yahtamilu ta'wil wa yudriku qiyasan ko kuma wa yudraku qiyasan za a iya riskarsa ta fuskar kiyasi saboda babu nassi sai a yi kiyasi a yi kiyasin abu kaza bisa kaza ana son a fitar da hukunci to a nan ne ake cewa khilaf khilafi ne mas'ala ce ijtihadiyya kuma ya sa'u fiha al-khilaf fa dhahaba al-muta'awwilu aw al-qais ila ma'nan yahtamiluhu al-khabar sai mai kiyasi ko mai tawili ya tafi zuwa ga wata fahimta da wannan hadisi ko wannan kiyasi zai iya bayarwa to wannan shine wanda yake ya halatta wa in khalafa fihi ghayrahu ko da ya saba mu wani a ciki lam aqul innahu yadhiqu alaihi dhiqal khilaf al mansusi wannan ba zan ce akwai kunci a cikinsa zai kuntata gare shi ba kunci irin na wancan saɓani wanda yake zuwa bayan nasi saɓani idan akwai nasi to babu magana duk da akwai wanda suke gwama tsakanin ana maganar nassi a cikin irin wannan magana da kuma nassi a gurin malaman malaman malaman usul ma la yahtamilu illa ma'anan wahid wannan duk magana cewa da watakila idan gabar yinta ta zo a lokacin karatu a yi ta to kaga akwai bambanci tsakanin mas'ala ta ijtihadi da mas'ala ta khilafi ba dukkan abin da mutane suka yi saɓani a kansa ba za ka ce ijtihadi ne sai idan babu nassi karara da yake nuna gaskiyar wani bangare da kuskuren wani bangare a nan ne ake cewa saɓani ne na ijtihadi kowa a bar shi akan nasa kuma ko shi sabanin ijtihadi abinda malamai suke cewa la inkara fi masailil khilaf suna nufin khilaf al masail al ijtihadiyya al khilafiyya ko shi wannan inkarin da suke nufi al inkaru bil da kamar yadda ibnu taymiya ya bayani inkari ta hanyar kai amfani da da hannunka da karfinka sai ka raba mutum da abin da yake wani in ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa wani kuma zai saki hannunsa sabani ne na khilaf ba sabani ne na ijtihadi mas'ala ce wacce adillan ta ba. to a irin wannan ba a ce za a amfani da karfi kamar yadda yan ahanaf suka dinga yi wajen nuna yatsa a wajen tahiya su a gurin ba a kaɗa ɗan yatsa a mazhabar su haramun ne ka kaɗa ɗan yatsa don haka duk wanda ya zo masallacin su yana kaɗa ɗan yatsa sai su kare yatsa to kaga waɗannan su ake gaya musu a ce ai la'in irin wannan inkarin ake hanawa amma ba inkari na nasiha ba malamai ba su gushe ba suna yi wa junansu nasiha a babin da yake khilafi ne masail ne na ijtihadi suna yi wa junan su nasiha ba su guce suna yin wannan ba ko a rubuce ko a karance kowa ya faɗi dalilin sa amma ba a ce ayi amfani da ƙarfi ba ai amfani da hannu ai amfani da da kausasan maganganu wannan shi aka hana don haka ko maganar la inkara fi hilaf khilaf da ake ta nanatawa wannan shine babinta wannan shine mahallinta to wani kuma yake cewa a duk sanda aka yi maganar maulidi bid'a ne sai wasu ce to musabakar Alkur'ani ma bid'a ce kuna musabaka kun yarda ai musabaka amma kun hana ai maulidi kun yarda da wannan bid'ar kun hana ai wata bid'ar ko je na ji wani yana tanana ta wannan ya makalkale mata ya kai ya kawo ya ce musabaka ajima ya ce musabaka kuma na san dalili malam Jafar ya taba shiga musabaka kuma ya yayi hudu akan maulidi to ya kai musabaka a 1986 kuma yanzu kake hana maulidi wani ma ya ma haɗo da batun taron shari'a ci an yi taron shari'a a zamfara shi ma ai manzan Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba an yi a Kano an yi a ina ne an yi a ina ne to mun fi su san shari'a ne da muka yi ya ya ɗau taron musabaka ko musabaka ya koma yana yana hujja da gwamnan zamfara da gwamnan ha to shi yasa kamar yadda wani malami yake cewa shi dan bid'a saboda abinsa ba ya da kan gado shi sa ba ta karewa <laughs> wallahi ka toshe wannan sai ka ji a bullo da <laughs> sai ka ji bullo da wata saboda shi ba akan usus a wato ka'idoji na ilimi abin nan jigajigai na ilimi yake kafa hujjarsa ba ba akan shika-shikan ilimi yake hujjarsa ba don abin da ya zo masa akai yake faɗa shi yasa saboda aka sai ta maka kame yau ka ji ya faɗi wannan gobe kuma kana nan sai ka ji wata sabuwar hujjar da jiya ba a faɗarta wani kuma ya ya faɗi ta to batun musabaka ya ce ai musabaka an yarda da ita na farko abin da za a ce masa wannan shi kansa yana nuna kusurul ilmi karanci da gajiya wajen karatu matsalar mu wato yanzu an zo ne wani zamani da kalubalen ya ƙara ƙarfi to saboda haka shi yasa za ku ga su manyan 'yan bida'ar manya-manyan nasu ba sa magana sai dai a dinga turo wasu wanda ba a san su ba ma ƙananan ne suke iya jara'a shi babban ya san cewa ƙalubalen yana da ƙarfi ba zai iya fitowa ba shi yasa ko a gidajen rediyo ba za ka ji manya-manyan ba sai wasu wanda ma baka san su ba to shi zai iya faɗa shi wannan komai ta taɓe dai ba za ta yi masa muni ba ba ka san shi ba dama malamai suna magana akan musabaka a littattafan fiqhu inda suke magana akan rihan ko kuma babu abin nan asabq rami babu sabq rami asabq asabq rami afwan bi fathil ba asabq war rami annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisinsa cikin sunan hadisin abu musa al-ashari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la sabaqa illa fi thalathati fi khuffin aw hafirin aw nasl babu musabaqa da za a sanya iwadi a ce in wannan ya ci a bashi sai abubuwa guda uku abin da yake a tseren dawakai abin nan tseren eh, huffin su ne tseren raƙuma au hafirin ko dawakai au nasilin ko harbi da kibau to malamai suna maganar wannan